Sakamakon wani bincike na musamman da ta yi, gwamnatin Najeriya ta lura cewa akwai alamun yaduwar ƙananan makamai a hannun al'umma da ke ƙarƙashin ƙasashen ECOWAS, wanda yake taimakawa wajen ƙara hura wutar rikici da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma, wanda a halin yanzu ya mamaye jihohi da dama da ke arewa har da ma waɗanda ke kudancin ƙasar, wanda idan ba a daƙile shi a yanzu ba zai iya kaiwa ga iyakokin ƙasashen na ECOWAS. Akan haka ne, ministan kula da tsaron cikin gida na Najeriya Abdulrahman Bello Dambazau ya gana da manyan jami'ai da ke ofishin ECOWAS da ke birnin tarayya Abuja, inda ya nemi shugabannin kasashen ECOWAS da su kawo ɗauki domin a magance al'amarin. Abdulrahman Bello Dambazau shine ministan kula da tsaron cikin gida a Najeriya. Duk wata ƙasa cikin goma sha biyar ta ECOWAS suna da wannan matsalar. Saboda haka yi sa muka ga cewar ya kamata a zuwa zauna akwai protocol da aka yi tun 1978 wanda ya ce ya ba makiyaya dama su ratsa daga ƙasa zuwa ƙasa amma ya tsara yadda za a bi ƙa'idan abin yadda cewa ba za a samu matsala ba amma har yanzu babu wanda ya duba wannan protocol ya din ya cewa wannan tsarin an bi shi yadda ya kamata. Shi kuwa kwamishina na ECOWAS mai kula da kasuwanci zirga-zirgar mutane da dukiyoyi Alhaji Lawali Shu'aibu ya bayyana ganawar a matsayin abin da ya dace. Wannan shawara da ya kawo mun ɗauke ta da hannu biyu kuma ba tare da bata lokaci ba muka ce ya kamata a yi taro na ministrori masu kula da zancen tsaro daga nan zuwa wata ɗaya mu kuma kabin a yi wannan taro da ecowas da gwamnatin najeriya sun kafa wani kwamiti wanda ni nake jagorancin shi wanda zai kumshi eh, jami'ai na ecowas da na free movement da masu kula da aikin noma da kiwo da masu kula da aikin security su ma gwamnatin najeriya za su bado mutum biyar masu kula da zancen security da zancen noma da free movement musamman mutanen masu kula da immigration za mu hala wannan tantamna tun daga jibi in allah yarda a nasa ra'ayin daya cikin manyan 'yan kasuwa a najeriya adamu garba ip solutions ya ce yana goyon bayan nada kwamiti da aka yi inda yake cewa duniya kasuwanci shi yake haɗa kan mutane ba wai tara su a wuri ɗaya a sa su a cikin wani boundary a ce ku ɗan ƙasa kaza bane yake haɗa kan mutane kasuwanci shi yake haɗa kan mutane idan gwamnati ta buɗe hanyar kasuwanci tsakanin mutanen ƙauye da mutanen birni da mutanen Rivers da mutanen Abuja da mutanen Kano da mutanen Enugu babu yanda za a yi wani dan wani wurin ya fara da dan wani wurin saboda kasuwa na ni ina Enugu akwai abin da nake sayarwa dan Kano dan Kano akwai abin da yake sayarwa dan Oyo dan Oyo akwai abin da yake sayarwa dan Benue saboda haka babu wani hujja da zai kawo abin da yasa za ku tashi kuna kashe juna. A yanzu dai 'yan ƙasa za su sa ido a ga yadda yunkurin zai yi matukar taimakawa wajen inganta tsaro ba ma a Najeriya kaɗai ba har da sauran ƙasashen na ECOWAS. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.